ɓoye ya saukan masa da shi wanda wani ba zai ji maganar ba ko da yana kusa da shi wannan annabi ko manzo amma shi annabin ko manzon zai gane mana me ake yin bayani Wanda shi yake ce ma wahayi illa wahayan sai dai ta hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa'ayi ga shi wannan manzo mana ya masa wato ya isan masa da saƙoƙi malamai na cewa asalin kalmar wa'ayi ma'anarta ne ishara zuwa ga wani abu amma ta ƙoyayyar hanya ma'ana wani zance ne da wato Allah subhanahu ya yakan yi ga bayansa waɗanda ya keɓance su da wannan wa'ayi ta hanyar da take ɓoyayyar hanya su za su iya jin alama su gane su saurari abin da aka yi musu wahayi a kai amma waɗanda suke kusa da su ba za su iya sanin ma yi wani abuwa sai dai alama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ana ganin alamomi idan ana masa wahayi ko a ga idanuwansa sun yi jawon a ga yana wani gurnani haka wannan alamu ne na mai wahayi in yana kan abin hawa shi abin hawan baya iya ɗaukar sarakumin sai ya durkushe ƙasa saboda nauyin wannan wa'ayi inna fi alayka qawlan thaqila to kaga wannan wa'ayin kaga annabawa Allah ya kebance su da shi da kuma manzanni yace to sai ta wannan hanya mana wa'ayin aw min wara'i ija ko kuma Allah ya zanta da shi ta bayan shabaki mana ya zamo ta yadda shi zai ji Allah yana magana da shi zai ji kuma zance na Allah subhanahu wa ta'ala amma ba tare da ya ga Allah wanda shi ne hali na biyu auyur sila rasula ko kuma Allah ta'ala ya aiko manzu. shi ne turo masa mala'ika mala'ika ya zo da siffa ta ɗan adam ya zo gurin wannan manzo su gana su tattauna shi manzon ya san annabi ne ko shi annabin ya san kai wannan mala'ika ne amma waɗanda ke gurin ba su san haka ba hmm. sai ko bayan ya tafi zai ce ai wannan da ya zo wane ne mala'ika wannan shine mai hanya ta uku idan wannan manzo ya zo Allah ya ce fayuhiya bi idni sai Allah ta'ala ya yi wa'ayin wannan abin da yake so ya isar na wato umarni na shari'a ga shi wannan manzo yayi wahayin ma ya sha'o abinda Allah subhanahu Ta'ala ya ga dama yayi wahayi zuwa ga shi wannan Inna ku lalle shi Allah maɗaukakin sarki aliyun maɗaukaki ne wannan kuma uluwul zaci da uluwul kadan. mana Allah maɗaukaki ne a zatinsa zaci ke kenan domin istawa alal arshi sannan maɗaukaki ne wurin cikar iko saboda mai sama da kowa yake wurin wato daraja domin kowa bawa ne a gurinsa shi sa yake kuma hakimun mai yawan hikima ne shi ya sanya ya tsara hanyar da wato zai yi wa'ayi zuwa ga manzanni wannan aya ta yi bayanin salo da Allah subhanahu wata'ala yake bi wurin ya gana da wani ɗan adam cikin bayin sami shi sa a farko ya ce wa ma kana ba zai taɓa yiwuwa ba ko ba zai taɓa kasancewa ba mana Allah ya zanta da wani cikin 'yan adam a duniyan nan sai ta ɗayan waɗannan hanyoyi mana sai dai ta hanyar Allah ya masa wahayi shi ne turo wani zance a ɓoye ko kuma ya zanta da shi ta hanyar shamaki kamar yadda Allah ya gana da annabi Musa ya zama shi yana ganin ko yana jin sautin shi manzan ko annabin amma kuma baya ganin Allah shi sa Allah ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba wancanan ka manzanni ne mun fifita sashen su akan sashi minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda Allah ya gana da su ya zanta da su ya magana da su Allah yana cewa dangane da annabi Musa walamma ja'a Musa limiqatina yayin da annabi Musa ya zo wato lokacin da muka diban masa ya zo ɗin nan za a gana da shi sai Allah ya ce wa kallamahu rabbuhu sa yayi magana da shi kaga anan Allah ya gana da annabi Musa kenan a bayan shamaki wannan ne ya jawo ma wasu daga cikin banu Isra'il da suka ji ana ganawa suka ce da annabi Musa mu fa ba za mu yi imani da kai ba lan nu'mina naka hatta nara Allah jahara wai sai sun ga Allah ido da ido nan da nan tsawa ta faɗo duka suka sume suka mace annabi Musa ya roki Allah Allah ya tashe su amma duk da haka waɗannan ba su je da kangara ba kaga kenan ko Allah ya yi wa'ayi salo na biyu ko sifa ta biyu ya yi wa'ayi ta hanyar wato wa'ayi na magana ta bayan fage Ma'ana da shamaki tsakanin wato Allah subhanahu wa ta'ala da shi wannan au aw yursila rasula ko kuma Allah ya aiko ma. waɗannan su ne nau'o'in wa'ayi guda uku da wannan aya mana ta ambata cewa Allah subhanahu Ta'ala ya ba da waɗannan nau'o'i guda uku na wa'ayi ga manzansa mana ta hanyar su ne Allah ke ganawa da wato manzanni ko annabawansa to shin iya waɗannan guda ukun su ne nau'o'in wa'ayi ɗin a'a akwai wasu kuma da suka ƙaru shi sa ibn al-qayyim a cikin zadil ma'adi yana cewa wa kammala Allahu lahu min maratibil wahyi shi manzon Allah sai Allah ya masa wa'ayi ya zama adda waɗancan da kuma ƙari mana Allah ya cika masa cikar kamala ta wa'ayi matakai-matakai marati ba adida matakai masu yawa har sun kai kusan guda shida har ma da na bakwai a ra'ayin wasu malamai na ɗaya shi manzala ya fara da an ru'iya a sadiq kyakkyawan mafarki duk mafarkin da annabi ya yi to ya tabbata ba ma manzala ba wannan har sauran annabawa hmm. duk mafarkin da annabi zai yi wa'ayi shi na na ajiyar sai a awwalu ma da abiye rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwa'i ar sadiqa tace farkon abin da Manzana ya fara da shi na wa'ayi shine kyakkyawan mafarki fa kana la yara ru'yan illa ja'at mislu falqi subhi tace duk abin da ya gani a mafarki sai ya zo masa kaman hasken ceto alfijir zai ganshi a zaki wannan alama ce ta farko ta wa'ayi idan manzo ko annabi ya yi mafarki to shi sa lokacin da annabi ibrahim ya yi mafarkin ya kwantar da ɗansa annabi ismail zai yanka shi ya gaya annabi ismail domin ya san wa'ayi ne mai annabi ismail ya ce shi ba sai ce kawai kazantar ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni uka na gani a mafarki na ina yanka ka fanzon ma za ka ra me kake gani saboda shi annabi ismail ya zama wahayi ne zai ce kana ya abati almatu ya kai babana ya abin aka umarci ka ka game wannan shine nau'i na farko nau'i na biyu ma yulqi malak fi rau'i abinda mala'ika ke jefa masa a zuciyarsa mala'ika ne zai jefa masa wani umarni a zuciya min gairi an yara ba tare da ya ga mala'ika amma ya san wannan wa'ayi kamar yadda mazalar sallan sama ke faɗa hadisin da imamul bazar ya fitar daga wato uzaifa a wata ruwaya kuma daga akim ya fitar cikin mustadrak daga jabir Mazalar sallan sama yana cewa inna ruhal qudus na fi rawhi mala'ika jibrilu yayi ne ya ɗarsa min kowa sanya min cikin raina cewa annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqa ga wa'ayin kenan babu ran da za ta mutu sai ta samu gaba ɗaya arzikin da Allah ya rubuta mata haka nan wa tastawfa ajlaha ta kuma cika wato lokacin da aka diban mata sai manzo Allah ya ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyauta ta hanyar neman arziki domin ba za ka mutu ba sai ka samu kobo na ƙarshe da aka ce za ka samu wala yahmilannakum istinba'ur rizq ala an tabluguhu bi ma'siyatillah sai annabi yake an gaya mun kada wato jinkirin zuwan arziki ya sa ku neme shi ta hanyar sabon Allah inna ma inda Allah la yunalu illa bi ta'ati saboda abin da ke gurin Allah ba a samu sai ta hanyar ta'a wannan shine nau'i na biyu asalisa nau'i na uku annahu kana yatamassalu lahu al-malak rajulan mala'ika zai zo masa a surat dan adam ne nan kamar nan Allah ya ce auyur sila rasula sai magana da annabi fa buhu hatta ya iya anhu ma yaqulu lahu ya tattauna da shi kuma ya gane me ake nufi kamar yadda ya zo a ruwayar bukhari daga abu huraira zana yana zaune jibril ya zo ya tambayi shi mai musulunci mai imani mai islami muslim ya rawaito kuma a hadisin umar wanda yake cewa a ƙarshe bayan ya tafi yace na hu jibrilu kuma yuallimukum amra ku jibrilu ne zai karantar da ku al'amari na addinin za zo a siffan mai siffa ta ɗan adam ya ɗaku siffar du'iya kamar da ruwa ya ta nuna sai na hudu an annahu kana ya'tihi fi misli salatul jars wani lokacin wa'ayin yakan zo ma annabi kaman ka kada kararrawa kaman karar buga shi kenan wa kana ashadduhu alayhi shine mafi tsananin wahayi ga annabi nan da nan kuma sai me wahayi ya yanke amma manzo Allah yake ya kiyaye har ma na na Aisha tace irin wannan wahayin ko da ana tsananin sanyi irin sanyi na Madina amma za ga manzo Allah yana tsantsafo da gumi hmm. sau da kaga wannan saboda nauyin abinda aka saukan masa in yana kan raƙumi sai raƙumi ya durƙushe ƙasa wata rana an taɓa masa irin wa'ayin nan cinyarsa ya jingina ta a kanta zai da ɗan sabi zai da ɗan sabi da ce sai na ji cinya ta ta wani irin nauyi da cinyar annabi kai ka ce cinya ta za ta fashe saboda tsabar nauyin da na ji saboda nauyin wannan wa’ayi nau'i na biyar an yaran malak fi surati ya ga mala'ika a surarsa hmm. wannan ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya haɗu da jibrilu a sidratul muntaha ya ganshi sau biyu ya ganshi da surarsa ta mala'ika yana da fukafukai ɗari shida kowane fukuke ɗaya ya rufe sama shi sa Allah yake cewa wala qaddara ahu nazlatan ukhra inda ha muntaha indaha jannatul ma'awa sai na shida ma auhahu Allah wa huwa fawqa as-samawati lailatul mi'raj da Allah ya yi wa annabi lokacin da aka je mai iraji a sammai bakwai din da aka ba shi salloli hamsin ya dawo ya koma har ta dawo biyar wannan shi ma kaga wannan kuma ya keɓanta ne da annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne guda shida nau'o'in wahayi to na bakwai wasu malamai suna cewa kalamun ilahu minhu ilaihi bila wasita bila maganar da Allah ya yi da annabi ba tare da mala'ika ba wannan wasu malaman na cewa za ta zo ne ma'ana kamar yadda Allah ya gana da annabi Musa alaihi salatu wassalam shine na bakwai to wasu sun kara na takwas suka ce waɗanda suka ce manzan Allah ya ga Allah da ya je mai iraji to suna cewa ya gana da Allah kiran ido da ido waɗanda kuma suka ce bai ga Allah ba kamar yadda na Aisha ta rawaito wanda ta tafi da sauran sahabbai suka ce manzala bai ga Allah ba an tambaye shi wala na haula zalatan ukra tace ni na tambaye shi jibril yace ya gani ba wai Allah ba to su kuma kaga babu wannan da takwas din kenan to waɗannan ne nau'o'in wa'ayi guda bakwai kenan kaga kenan ƙur'ani ya kawo waɗannan guda nawa guda uku anan da Allah ta'ala yake ganawa da mala'ida wato sa annabawa da ɗayan waɗannan nau'o'in amma haka kurin mutum ya ce maka ya ga Allah kuma ɗan adam ne ba annabi ba ba manzo ba ya ce ya ga Allah ido da ido wannan zindiki ne ƙarya yi. ina fata gani domin Allah ta'ala shi ƙarar ya faɗa wa maka da li basharin an yukallimahu Allah ba zai yiwu ba ba zai kasance ga wani ɗan adam a nan duniyar Allah ya magana da shi gaba da gaba ba sai dai mai ta hanyar waɗannan wanda kuma manzanni da annaba Allah ya musu ya ce illa wato sai dai ta hanyar Allah ya masa wahayi ko kuma ya magana da shi ta bayan shamaki ko ya aiko masa manzo sai Allah ta'ala ya yi wa'ayin abin da Allah ya nufa zai yi wa'ayi ɗin zuwa ga wannan manzo saboda shi Allah ta'ala maɗaukaki ne uluwi zafi wa uluwi alƙadar sannan kuma hakimun sarki ne wanda yake cike da hikima na وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا Allah ya ce kwatankwacin irin wancan wa'ayi da muka yi bayani a ayar da ta gabata cewa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wa'yan to kwatankwacin irin wannan wa'ayi da muka yi bayani a ayar da ta gabata to da irin wannan kwatankwaci ne Allah ya ce au aina ilaika muka yi wa'ayi zuwa gare ka na ruhan na alkur'ani ru'an min amrina muka yi wa'ayin alƙur'ani min amrina daga wato al'amarinmu mana kamar yadda ko misalin irin wancan wa'ayi da muka yi maka bayani to da irin wannan ne ma muka yi maka wa'ayin alƙur'ani wanda yake mai daga al'amarinmu lafazin au'aina ilaika ru'an an ru'anan suka ce alƙur'ani yake ne me yasa aka kira alƙur'ani ar-ruhu menene asalin kalmar ruh ruh ana nufin rai shi sa a lafazin qur'ani kalmar rai takan zo a matsayin jibril tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha war ruhu fiha sannan kalmar ruh tana ɗaukar ma'anar ne rai wa yas'alunaka anir ruh قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فما أنا الروح ƙur'ani ake nufi me yasa saboda makunta ta diri malki ta shi dir ar-ruhu ana nufin alqur'ani to an kira shi da suna ar da ma'anar rai saboda alqur'ani rayuwa ne ga ɗan adam shi ke raya dan adam amma in ɗan adam ya zamo yana da rai ba qur'ani tattare da shi mace ce ne aka yi kenan wa ke raya shi ya zama cikakken mai rai mai amfani alƙur'ani shi sa sai Allah ya kira shi a nan da cewa mai rai domin duk wanda bai aiki da ƙur'ani ba ruwansa da ƙur'ani mace ce ne shi shi sa zan aiki cewa dukkanin mutumin da cikinsa babu ƙur'ani yace kalbaitil khari mutumin da babu wani abu a cikin zuciyarsa na alkur'ani ko sura ɗaya bai haddace ba ya ce daidai yake da kan goro wanda bai da amfani kaga mai bai da amfani ke nan gaba ɗaya macece ne shi me yasa saboda shi ƙwar'anin rai ne shi ke raya ɗan adam ya ɗora shi a gwada bai wanda ya dace shi sa Allah ya kwatankwacin irin wancan misali na wa'ayi da muka bayani to da irin wannan kwatankwaci muka yi maka wa'ayin wannan ru'i namu wannan rai namu mai raya zukata min amrina wanda yake daga al'amarinmu wasu malamai suka ce a'a kamar yadda muka yi wa'ayi waka zalika nan kamar yadda muka yi wa'ayi ga annabawa da manzanni da suka gabace ka haka nan kai ma au'aina ilaika muka yi maka wa'ayi kan nan kamar yadda aka yi wa annan Musa wa'ayin at-taura annabi isa injila annabi dauda zabura aka wa'ayi ga sauran annabawa annabi ibrahim sufi ibrahim da sauransu to haka nan kai ma muka yi maka wa'ayin ru'an wannan alkur'ani lafazin min amrina zai ɗau fuska biyu wasu malamai suka ce min amrina daga al'amarinmu sai zama al'amuru ana ana nufin asha'anu ma'ana mun maka wa'ayin wannan alkur'ani ne min amrina daga sha'aninmu daga lamarinmu ba na dama sha'aninmu yin wa'ayi zuwa gawa mazani? ko kuma ya zamo min amrina daga abin da muka ba da umarni a aiwatar sai zama kuma al'amuru a nan amuru na umarni mana haka nan ne kamar yadda muka yi wa annabawa da suka gabata wahayi kai ma muka yi maka wa'ayin wannan alƙur'ani mai raya zukata wanda ke tattare da umarnin da muka bayar cewa a wanda kuma za su ƙur'ani tattare ke da me da umarni na a yi kaza a bar kaza a na dubtu da kaza a yi kaza Allah ta'ala ya ce ma kunta tadri mal Allah ya ce baka kasance a baya ka san menene alkitabu wannan alkur'ani ba Ba ba baya baka san wannan alkur'ani baka san shi kamin ai ma wa'ayi baka san shi na ma kunta baka kasance ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sau sauko wannan wa'ayi na alkur'ani zuwa gare ka baka san ta mu menene shi alkur'ani baka san shi ba baka san alkur'ani ba kamin mai wa'ayi zuwa gare ka walal imanu haka nan baka san imani ba Kamun mu saukar da wahayi zuwa gari ka sai bayan saukar da wahayi sa'an nan ka san alƙur'ani sannan ka san wannan imani walakin Allah ce sai dai ja'alna mun sanya shi wannan alƙur'ani ne ya zamo nuran ya zamo haske kuma na hadibi iman na sha'umin ibadi wanda za mu shiryar da shi wanda muka ga dama cikin bayanmu ma'ana muna shiryar da wanda muka ga dama da shi alkur'ani cikin bayan Allah ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ya ce lallai kai annabi Muhammadu kana shiryarwa ne zuwa ga tafarki madidici lafazin ma kunta tadri mal kitab zai ɗauki ma'anar baka kasance ba ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama kamun wahayin wannan alƙur'ani da muka gare ka baka san menene alƙur'anin maballantana menene imani wasu ka ce ma kunta tadri mal kitab zai dauki ma'anar baka kasance ba kamun wannan wa'ayi na alƙur'ani baka san menene alkitabu sai suka ce alkitabu ana nufin alkitabatu rubutu baka san rubutu ba sai bayan sauka alkur'ani ne sannan ka san rubutu domin mai kana sawa ana rubuta alkur'ani Wannan imanu haka nan ba ka san menene imani ba da rukunai da sharuɗa na imani sai bayan saukar da alkur'ani ne ma'ana kenan sai bayan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani sannan ka san waɗannan shi sa wani wurin Allah ya ce wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata Allah ya saukar da wannan alqur'ani gare ka da hikima sai ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda da can a baya baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah ta'ala mai girma ce gare ka shi sa Allah yake cewa baka san wannan ba sai mun maka wahayi Allah yake cewa bayan mun maka wa'ayi kuma walakin sai dai mu ja'alna mun sanya shi wannan alqur'ani ja'alnahu mun sanya wannan alqur'ani ya zama nuran ya zama haske na adibihi man nasha'u min ibadina da muke shiryar da wanda muka ga dama da shi wannan alqur'ani din e zuwa ga tafarki na shari'a lafazin na dibi iman na sha'umin ibadina wannan damiri na ja'allahu walakin ja'allahu wasu ka ce zai koma kan alkitab da ya gabata makunta tadiri mal kitab walal iman walakin ja'allahu ai ja'alnal kitaba nuran mun sanya wannan littafi na alkur'ani ya zama aske ne wanda da shi ne muke shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici wanda muka ga dama cikin bayan sai suka ce damirin zai koma alkitab kan alkur'ani kenan wani suka ce a'a ai abdamiru yarju ila aqrabi mazkuri kuma wanne ne aqrabi mazkurin imani ba kun tattabi mal kitabu walal iman baka san me alkur'ani ba menene imani ba sai a ce kenan walakin ja'alna uluran sai zama kenan mun sanya wannan imanin da muka sanar da kai ta hanyar wa'ayi ya zama haske gare ka mun sanya wannan imanin ya zama haske kuma da shi ne na hadibi iman na sha'umin ibadina da imani muke shiryar da wanda muka ga dama cikin bayanmu kuma za ga wannan ka tattare zai ga da abu ɗaya zai bayan imani ba zai yi ba sai da alƙur'ani ƙwar'ani kuma shine mai ginshikin imani sau da kusan abu ɗaya ne ina fata an gane ke nan wannan alƙwar'ani haske ne ke nan. kamar yadda a wani wurin Allah ke cewa ya ayyu nasu, ya ku mutane a kumbur burhanun min rabbiku haƙiƙa hujja ta zo muku daga ubangijinku wa anzalna ilaikum nuran mubina ko mun saukan muku da wani haske mabayyani kaga alqur'ani kenan haske mabayyani kaga anan me alqur'ani qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin bana haske ya zo muku daga Allah shi ma wannan yace yahdillahu man bihi man ridwanahu subul salam kaga kenan Allah yana shiryarwa da shi alqur'ani kenan alqur'ani haske ne anan malamai suka ce wannan aya tana nuna mana abu guda biyu a nan tana nuna cewa alƙur'ani rai ba dan komai ba saboda yana zama sanadin rayuwa ga ɗan adam a rayuwa ingantacciya sau da ya zama rai kenan sannan alƙur'ani kuma haske ne saboda shi kuma ce haskaka rayuwar ɗan adam ya haskaka shi a gaban Allah haka yake mana kenan zai zama maka rai domin za ka rayu cikin aminci bisa turbar da ta dace zai zama maka haske domin idan ya haskaka rayuwarka a duniya a na'ira kuma sai zama maka haske na hakika sai ka tashi cikin haske a ranar alkiyama amma idan mutum ba ƙur'ani tare da shi kaga a duniya bai da rai to a na'ira zai tashi da ɗumke cikin duhu kenan kaga ƙur'anin bai zame masa wato haske ba a nan ƙur'ani yana tattare da wato waɗannan wato sifofi kenan guda biyu sifa ta haske da kuma sifa ta mai rayuwa da yake sa maɗan ɗan adam sai Allah ta ya ce lallai kai ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta'adi ila kana shiryarwa ne zuwa ga tafarki madaidaici mana kana shiryar da wato bayan Allah da kake kiran su ta hanyar da da'awarka da wa'azinka da kiran da kake da littafin Allah kana shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici wannan aya ta tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiryar da bayan Allah sai wata ayar kuma Allah ya ce annabi ba zai iya shiryar da wanda yake nan ta ce yana shiryarwa ka nan kawai yana shiryarwa da wanda yake so da wanda baya so duk sun shiga domin a wanda baya so ya shiga domin me manzala baya son kafirai amma da yawa akwai kafiran da kuma sai su tuba sai yana kyale su tuba shi ne sai zama mutanen kirki to wani wurin sai Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta lalle kai manzan ba ka iya shirya da wanda ka ga dama wanda kake so walakin Allah ya haji man yasha Allah shine yake shirya da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi sanin waye shirye amma kai ba ka iya ba. nan kuma Allah ce yana ba. zuwa ga tafarki madaidaici shan akwai karo cikin a a'a malamai suka ce abinda yasa shari'a biyu ce shiriya bici akwai abin da ake cewa hidayatu tawfiqiyya ita ce ta farko sannan ta biyu akwai hidayatu irshadi hidayatu tawfiq shine ma'ana ka shiryar da shiryar da mutum a datar da shi a yi masa dace da gamdakatar ya hau hanyar Allah wannan babu wanda ya isa ya sai Allah to wannan shine Allah yake yi shine Allah yake nufi da nan innaka la tahdi man ahbabta mana ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba hidayatu tawfiqin ka datar da shi ba Allah ba ba zai ba sai Allah ya ga dama kamar da yake man yudlillahu fala hadiya kaga ai Abu Talib zai mutu manzala ce yake da shi ce la ilaha illallah kalman nan kwaya dai ni kuma zan kare ka da ita a gaban Allah ya kasa fada ya ce shi ba zai fada ba ba za na ce zan nema maka gafara bayan ya mutu sai Allah ya ce ba za ka iya shirya da wanda kake so ba na shi Allah bai masa dama ba bai ba shi katar ba ya yi imani shi Allah bai gada mai to wannan shiryar ba mai yi sai Allah shi ne ma'anar innaka la tahdi man ahabta amma shirya ta biyu ta hanyar wa'azi da tunatarwa da ɗora mutum kan wajabe na hanya mai kyau to wannan kuma magana suna da kalma yana yi wannan shirya manzo yakan yi ta ana ta hanyar ya jawo mutane ayar alkur'ani ya karantar da su ya musu wa'azi ya tunatar da su wannan aikin manzan Allah ne hasali ma aikin annabawan Allah ne to wannan shine ake ce mata hidayatu irshadi ta shiryarwa hmm. ai maka wa'azi a tunatar da kai a buga ma misalai a dora ka akan wadabe ai kiranka ai ma nasiha ai maka kyakkyawan mu'amala to wannan Allah yana yi sa shine aikin Allah kuma wannan shine aikin masu wa'azi waɗanda suka gaji manzan Allah su alaihi Ba shi sa manzan Allah ya ce al ulama warasatul magada annaba ta nan ɓangaren. wurin mai wurin irshadi da tunatarwa da karantarwa da wa'azi da jan hankali to wannan ne aikin me manzanni aikin manzan Allah shi malamai suka gada A nan ne ake cewa sun gaji annabawa ba kuɗi suka gada ba da suka gada wannan ilimi da wa'ayi da shiryarwa da wato annabawa suke sana kaga babu karo kenan a tsakanin waɗannan ayoyi domin Allah ya ce mai wa innaka lata'adi ila siratin mustaqim sai a ce lalle kai manzon Allah kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici shiryarwa ta ka tunatar da mutane kai musu wa'azi kai musu tsora su akan hanya mai kyau ka nuna musu kyawun ɗabi'u wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi amma samun mutum a sa shi ya dace ya zama mai imani ya zama musulmi wannan kuma ba mai yin su sai Allah gaba ta biyu da wannan aya take nuna mana wa innaka latadi ila siratin mustaqim tana nuna ashe sunnar manzon Allah hujja ce sunnar manzon Allah hujja ce dan me gashi Allah yace da annabi wa innaka latahdi kaga annabi shi kadai latahdi ila siratin mustaqim sai malami suka ce wannan yana nuna kenan duk abin da annabi ya faɗa ya faɗa ma al'umma ta hanyar shiryarwa ko ya aikata ya koya wa al'umma ta hanyar shiryarwa ko kuma al'umma suka gani a gabansa suka koya bai hana su ba hujja ce da nassan alkur'ani tunda nan kan ƙur'ani bai ce abin da yazo a ƙur'ani ba kawai ta wa naka latahadi shi kaɗai kawai yana shiryarwa kenan duk abin da ya faɗa shirya. ina fata an gani kaga wannan raddi ne ga wanda ke cewa su ba za su yi aiki da hadisi ba to qur'ani ya ce innaka latahdi ila siratal mustaqim kenan duk aikin da annabi yayi duk abin da ya faɗa duk wata mu'amala da yayi hujja ce shi yasa lokacin da Abdullahi dan Amr dan As yake rubuta hadisan manzan Allah sai munafikai suke cewa ya kake rubuta maganganun mutumin da wani lokacin ma a cikin fushi yake magana kuma yanzu ka rubuta wannan magana kuma a cikin fushi ne ma'ana suna so su kawo shubuha kaga dan adam wani an yi fusata ina iya faɗin maganganun da ya da ayyacin sa ce bai ma sai ya faɗa ba ko kawai dai fushi ne sa ya faɗa to sai suka kawo wannan magana sai Abdullahi dan Amr yake sai da aka ta sai zo gurin Annabi sai ce ya manzo kaji kaji kaji abin da suke faɗa yace sai Annabi ya mun shuru bai mun magana ba sai naga idan sa ya canja wa'ayi ya zo masa bayan ya kammala wa'ayi ya ɗauke sai ya ce da ni ya kai ɗan amuru sai ya kai ce ka rubuta duk abin da ya fito daga nan babu abin da zai fito daga nan sai gaskiya kenan manzo ko a fushi yayi magana gaskiya ce shi ba irin sauran dan adam bane anan ko a fusace ya faɗi magana gaskiya ce kasantuwar ya fusace ba zai sa ya kauce daga kan gaskiya ba Sau da kaga kenan qur'ani kuma gashi ya tabbatar wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kenan duk abinda annabi zai faɗa ko ya karantar ko ya aiwatar dan shiriyar mutane ashe hujja ce kenan saboda haka sunnar manzo Allah alqauliyya da alfiliya at-taqririyya dukkan hujja ce na wajibi ai aiki da su wani tafarki ne dan ma kaka ce tafarkin ba na Allah bane sai Allah ya ce na sai kawo badali innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kana shirwa zuwa ga tafarki madaidaici sai kawo badalin tafarki yace siratillah tafarkin nan madaidaici da kake shirwa zuwa gare shi ne tafarkin Allah kan nan daidai yake da kace wa innaka latahdi ila siratillah domin nan badali ne nan mubdal shi ta sai yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillah tafarkin Allah allazi lahu ma fi samawati wa ma fil Allah da shine mai mallakar abin da ke samai da kase baki daya Allah ce ala ku saurara ila tasirul umur al'amura baki ɗaya suna komawa ne zuwa ga Allah ta'ala kuma Allah zai makowa isabi a ranar alkiyama Allah ya samu dace na'am بسم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزخرف wannan سورة ما نمينا kiranta da الزخرف mana da wannan suna aka kiraye ta a cikin ma'ana littattafai na musulunci littattafin tafsiri sun kira ta da suna suratul zukhruf har imamu tirmidhi cikin sunan ɗinsa a kitabut tafsir haka yayi mata mai unwani da cewa suratu az-zukhruf imamu bukhari a cikin sahihinsa a kitabut tafsir ya kira ta da suna suratu hamim az-zukhruf kaga wannan ya yi izafar kawai amin ne akan kan lafazin mai azzukuru mana kamar yadda wato a suratu gafir can ma ya kira da suna suratu amin sai ce al-mu'min to wannan ma sai ce hamim azzukuru kuma an kira ta suna zukuruf ne saboda wata kalma da ta zo cikin alkur'ani a wannan sura hmm. shine wa zukhrufa hmm. laj'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharu hmm. wa li abwaban wa sururun 'alayha yattaki'una wa zukhrufa hmm. zukhrufa anan kaya na kai mana kayayyaki na me na ado irin su gwalagwale zubar daji da sauran lu'ulu'u da sauran waɗannan abubuwa ɗin to wannan kalmar ta zo zukhrufa cikin alqur'ani kuma a nan ita kadai ta zo cikin qur'ani a wannan sura suna cikin kalmomin da su ɗaya suka zuwa ƙur'ani. qur'ani ita wannan kalma gurin nan ta zo kuma bayan wannan gurin ba inda ta ƙara zuwa a cikin alqur'ani mai girma wannan sura makkiya ce ma'ana ta sauka ne kamin hijirar manzon Allah daga Makka zuwa Madina har al-Imam Ibn Atiyya cikin tafsirinsa ya akaito ijma'in malaman tafsiri kan cewa makiya ce dadda an samu ruwaya daga ƙatada da kuma abdurrahman ibn zaid ibn aslama da suke cewa ayar da Allah ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun suka ce ta sauka ne a masjidil aqsa mana a qudus to sai dai ma wannan ba zai nuna cewa ba makiya ba ce domin ayan ce sura makiya ba ana nufin sai lalle a makka ana nufin ta sauka kamin ijira in an ce madaniya wadda ta sauka bayan ijira wanda za ga akwai ayoyin da a makka suka sauka amma madaniya ce kamar me al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan ta sauka manzo Allah yana wurin aikin haji hmm. yana ba su ta aikin haji kaga a makka suka sauka hmm. amma suna cikin wace sura hmm. suratul ma'ida saboda mai bayan hijira abin ya faru sau da haka ba za ka ce wannan ayoyin makiya ba ne madaniya ne to shi ma wannan in maganar da suka suka ce ta sauka ne a baitul maqdis sai ta yi ba matsala tafiya yi. yayi saboda haka ba a yi hijira ba saboda haka suna na matsayin me tana na matsayin makiya wannan sura ita ce sura ta 68 a jerin sauka surorin qur'ani wurin tabi'i jabir ibn zaid ta sauka bayan suratul fussilat kamun suratul dukhan kuma tana da ayoyi gurin malaman wato alqur'ani qurra kenan tana da ayoyi 89 a gurin kusan mafi yawancin qurra in banda ibnu amir ash-shami shine yace tana da ayoyi 88 amma sauran qurra suna fi ibnu kasir da sauransu 89 mana ayoyin ita wannan sura muhimmin abin da wannan sura take karantar da mu na farko bayanin mu'jizar alkur'ani da waɗannan harufa da ta buɗe da su abu na biyu sura tana magana ne akan waɗanda suke suka dangane da ƙur'ani ta raddi gare su ta ce tabbas wannan ƙur'ani daga Allah yake shi sanya ta ce su bar waɗancan abubuwa da suke na bautar gumaka da suke wato danganta su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan surar ta tabbatar da cewa itikadi da suke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata Allah ta'ala ya ruguza wannan ya tabbatar da cewa shirka ce da Allah subhanahu wa ta'ala sannan surar ta ruguje bauta ga dukkan wani wanda ba Allah ba kuma ta yi bayanin ababen bautan nasu ma hawa hawa ne su waɗannan kafirai wurin daraja a gurinsu wani ya wani su kansu kenan masu bautar sannan surar ta yi magana akan ujjoji da suke ruguje ire-iren wannan bauta ɗin da kuma ruguje ire-iren uzurruka da suke kawowa cewa wannan ba uzuri ne karɓaɓɓe ba sannan tsoron ta yi magana kan halayen wasu daga cikin al'ummatan da suka gabata tare da manzanninsu kamar annabi ibrahim alaihi salam annabi musa annabi isa alaihi salatu wassalam kuma ta keɓance annabi ibrahim a wannan sura da bayanin kalma ta kaɗaita allah subhanahu wa ta'ala waɗannan a dunkule su ne manya-manyan darussa da wannan sura za ta karantar da mu wanda a tattare da waɗannan kuma tana tattare da tsoratarwa da kwaɗaitarwa da tsawa ga waɗanda suke mai saba umarnin Allah da kuma gargaɗi waɗannan duk suna cikin abubuwan da za mu gani a cikin wannan sura bismillahir rahmanir rahim hamim lafazin hamim yana cikin al'uruful muqatta waɗannan harufa da ƙur'ani mana yake buɗewa wasu ayoyi ko wasu surori na alƙur'ani suke buɗewa da shi su ne abinda malam bahaushe ke cewa kurman baki ko to waɗannan mun cayin bayani a baya malaman tafsiri sun kasu gida biyu a dunkule wurin me ake nufi da su malamai na farko suka ce Allahu a'lamu bi muradi bi dalika suka ce kawai Allah madaukakin sarki shi ya san me yake nufi da waɗannan harfan su waɗannan sun tafi kan haka sai malamai na biyu suka ce a'a suna da ma'ana to su kuma da suka ce suna da ma'ana su ne suka yi saɓani wurin mai ake nufi akwai maganganu masu tarin yawa da malamai suka kawo dangane da mai ake nufi amma maganar da mafi yawancin malamai ke rinjayarwa ita ce maganar da alhafiz ibn kasirin ya kawo a cikin tafsirinsa wanda kuma akwai goyon bayan su shekul islam ibn taimiyya da wasu cikin malaman tafsiri cewa waɗannan arufa suna bayani ne ga mu'ujizar Alƙur'ani, suna nuna mu'ujizar alkur'ani mana suna nuna wannan Alƙur'anin ba aikin ɗan adam ba ne aikin mahalicin ɗan adam suna nuna kamar ana ce ma ɗan adam in kun isa kuna ganin wannan ba daga Allah yake ba to da waɗannan harufan ƙere-ƙerensu Allah ya saukar da wannan zancen kuma ku ɗebi waɗannan arufan ku haɗa zance wanda ke tattare da fasaha da balaga irin ƙur'ani suka ce dalilin da ke nuna mu'jiza ce ta ƙur'ani suka ce duk inda waɗannan arufan suka fito duk sura da ta buɗe da su za ga tana magana ne akan alƙur'ani ko kuma wani maudu'i daga cikin maudu'an da ƙur'ani ke magana a kai kuma ka bi shi za duk haka ne ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب نعم. قاولنا ثم آمين بيبي وبايا والكتاب المبين كوكو مسي مجانا أكن ونموضوع إشك موضوع القرآن كما سورة مريم كاف هيا عين صاد بيبي وبايا ذكر رحمة ربك عبده زكريا كسر wanda kissa daga cikin kissoshin qur'ani suna cikin mawdu'ai cikin mawdu'an alqur'ani ya kawo labaru na me waɗanda suka gabata ko kuma me gaibu shi ma me mawdu'i na cikin mawdu'an alqur'ani alif lam mim sai ce gulibatur ru kaga yana magana wani abu da zai faru nan gaba an rinjayi rumawa an yi galaba a kansu kuma kuma qur'anin ya tabbatar kuma daga baya kuma abin ya tabbata an yi kaga me qur'ani ya ishara zuwa ga mai gaibi kuma qur'ani yana bayani daga cikin mawdu'an da yake magana akai saboda haka shi suka ce wannan yana nuna mu'jiza ta alqur'ani Allah ya ce wal kitabil mubin Allah na rantsuwa da wannan littafi na alqur'ani wanda yake mabayyana mana Allah ta'ala ya rantse da alkitabul mubin menene alkitabul mubin shine alqur'an an kira shi da suna alkitab duba da yanayin jimillar abin da ya tattaru domin kace alkitab littafi ai shine abin da ya tattaro wasu kalamai da zance akan abubuwa mabambanta kuma za ga ƙur'ani ya tattaro abubuwa mabambanta yana tattare da ƙisoshi yana tattare da tsawatarwa hukunce-hukunce hani umarni wa'azi da sauran waɗannan abubuwa makamantar wannan kaga dukkaninsu ƙur'ani ya tattaro su sannan suka ce an kira shi kitab saboda kuma an rubuta shi wannan ya nuna kenan za a rubuta shi shi sa tun manzala na raye ke sa ana rubutawa lokacin sai na baka aka tattare guri guda sannan an kira shi da suna al-mubin saboda yana tattare da bayanai filla filla dalla dalla shine littafin da diddaki kancin in inda aka yi ma bayani zaka gane shi ka taɓa ganin wani wanda ya fi kowa da ɗanki an karanta ƙulani ya ce mai gane mai inda fasara aka yi masa mai kyau sai dai idan ba masa fasara da zai gane ba saboda shi haka littafin yake in dai kana buƙatar ka fahimce za ka fahimci. shi saboda haka littafi ne mabayyani Allah ya ce inna ja'alna lallai mun sanya wannan littafi ya zama qur'anan arabiyya ya zama abin karantawa balarabi mana littafi ne balarabi kenan ana karanta shi da harshen larabci la'allakum ta'qiluna domin ku fahimce shi ku hankalce shi ku fahimci abinda wato yake tattare da shi kenan wannan alkur'ani ba larabi kenan babu abinda yake ba larabci ciki ba sa'annan dalilin saukar da shi da larabci saboda yaren larabci yare ne da yafi kowane yare fasaha to za a fahimce shi fahimta da kyau akwai abubuwa da ƙur'ani ke tattare da shi na sirrika na larabci wanda inda ba dan da larabcin ba ne ba lalle ne iya ba da irin wannan ma'ana ba shi sa duk kalmar da ƙur'ani ya saka in ka cire ta ka kawo wata kalma ba za ta ba da abin da ƙur'ani yake tattare da shi na ma'ana ba saboda an kyautata zaɓen lafuzan saboda littafi ne balaraban littafi kuma an saukar da shi ne don mutane su fahimce shi su hankalce shi su aiki da shi kenan babbar manufar sauke alkur'ani na ɗaya a karanta shi don ya zama ibada a yi ibada da shi na biyu don a yi aiki da shi kenan ƙur'ani ba a zo da shi don a yi decoration kaɗai ba ko kawai iya a saurara a ji ba a'a bayan sauraro da karantawa to akwai kuma babban abu shine aiki shi ya sanya malamai ke cewa wannan yana nuna ana koyon ƙur'ani ta ɓangare a koyi tilawarsa sannan a koyi ilimin da yake tattare da shi sannan kuma a yi aiki da abin da ya kusa. lokaci ya yi ku? to mu tsaya nan Allah wa Adamu. to a jiya an samu taimakon marayu naira dubu uku da dari shida da casa'in da biyar dubu uku da dari shida da casa'in da biyar Allah ya saka da biyu Allah da hukumar musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci